العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا ati gaba da karatunmu na ilimin furu'a a cikin wannan littafi mai tarin muhimmanci littafin matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bono abi zaid abdurrahman alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala wato littafin da yake bayani dangane da ilimin fikihu ko matsaloli na fikihu a bisa mashabar al'imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna cikin babin da yake magana akan aure da saki da kome da zihari da ila'i da li'ani da kul'i da shayarwa da waɗansu matsalolin da suke da alaƙa da waɗannan za mu taki daga inda Malam yake cewa na'am wala ya hillu waƙo ima'ihin na bin nikahi hurrin wala le abdin wala ta ta zauwa julmara to abdaha mace ba ta auren bawanta mace ba za ta wuri bawanta ba lokacin da yake akwai bayi sai mace ta mallaki bawa da ta mallaki bawa tana ba zaura, sai ta ce bari ta wuri bawanta to ba zai yi wa samu iko guda biyu ba don za su hadu ya sa tun farko aka ce a wurin ba zai yi ba saboda idan aka daura auren shi zai ba ta umarni ita ma za ta ba ki umarni to wanne ne kan gaba wanne ne ya zo ya tarar da wani ya sa haka ce don kara shiga wannan rigima babu aure tsakanin mace da bawanta sannan kuma har ila yau wala abda waladiha ko kuma bawan nanta, saboda mace yin tana da ɗa da abin da ɗan ya mallaka da ke karan kansa dun mallakanta ne don haka ce tana da bawa kuma uwarsa ta aure wato bawansa to ai za a ruda ki akwai wulakanci saboda haka wani abin da yake da kaskanci musulunci baya yadda da shi wala rajulu amatahu ko kuma mutum ya auri amatahu baiwansa in kana da baiwa an ka aure ta to ta samu yanci kwarai da gaske wala amata waladihi ko kuma mai haka ne ko eh, wala rajulu amatahu wala amata waladihi saboda haka mutum shi ma ba zai auri baiwarsa ba sai dai a irin wannan aure mutum ya auri baiwarsa ta zama ya sai dai a yanta ta ai kamar sadaka ce sadaka ma idan aka riga aka sadu da ita shikenan inda hatta aka sadu da ita shikenan tana jiran mutuwan ubangidanta ne tana jiran mutuwansa ina fata an gani wasu kuma suka ce sai ta haihu in ta haihu da shi tun da ita baiwa ce zai je sayar da ɗansa ne ai ba zai sayar da ɗansa ba to wannan haihuwan ta fara samun kwarya-kwaryan yanci yana mutuwa za a yanta ta ko da kuwa abin da ya bari cikin dukiyarsa kenan ina fata an gani saboda yan kace gado ne ta haifi ɗanta tana da ɗanta to ɗanta zai gaje ta ne ta zai gaji uwarta ne ta ka'ida ko wajen sayo bayi ne a lokacin jahiliya mutum da ya je sayo bayi bayan ya sayo kawai sai gane ya sayo uwarsa sai ko ba ke komai ba kai ma ka san ta samu yanki ko kuma sai aka gano kawai ya ga wani zabgege wanda zai masa noma ko ya masa kiwo ya je ya wa ake ubansa ne saboda haka in ya sai ubansa ya zamo automatically ya zamo ɗake na ya samu yanci ina fata an gane to amma da yake yanzu babu bayi balle ya samu ire-iren waɗannan kwama tala wala ta an yatazawwaja amata walidihi amma kuma yana da halin mutum ya aure wato mutum ne ya aure baiwa ta mahaifinsa saboda ba lalle ya zama ya mallaka ba sai dai kuma da aka sani idan aka samu haihuwa kun ga uba ba zai taba sayar da jikokinsa ba saboda in an ce baiwa ce to duk abin da ta haifa yi ma yana layin bayi ne Sosai aka samu ɗanka sai ya auri baiwarka sai kuma Allah ya kaddara ka samu haihuwa jikokinka bayi ne za ka yadda kama yana da yancin haka wa amata ummihi ko kuma baiwar uwarsa to nan mata wani waje akwai gado sai dai wannan fahimta ce kamar yadda malaman masabar malikiya suka bayar wala huwa an yatazawwaja binta imra'ati abihi ya halatta ya auri matar wato ya auri yar matan ubansa ya halatta amma kuma mai rajulin gairihi daga wani mutum da ba? Eh, an gane bayanin ko mu a zaurewar lokaci haka ke fasarawa sai ka zo ka ce anya malam ya fassara daidai haka dai zai tafi saboda wani yanka masa bayani ma lokacin ba zai gane ba za ka daɗa ruɗa ki ya halatta mutum ya auri 'yar matan ubansa ya za na yi dalla-dalla yawwa saboda yin kana ta maimaitawa da kanka za ka gane amma min rajulin gaire mahaifinka ne ya ga wata bazaura ya auro ta da ta zo sai ta zo da budurwa kuma ita ta haifi wannan budurwa kai ko sai ka makale ka ce sai ita in ba haka ba rijiya shike na zai alora muku aure ya halatta ko bai halatta ba ya halatta kuma ba mamaki wannan ba zauren da mahaifinka ya aura ta zo ta haifi ya'ya guda biyar kai kuma ka auriyarsu to amma da yake ubanta daban ne ya halatta sai dai ku sani wani lokaci in gado ya samu sarkakiya ita wannan matan za ta ci gado ta bangarori kamar nawa guda biyu to kar mu shiga wannan da ana fama da abu kakar mu kawo wani lissafi wani ma'aunin daban na'am wata ta tazawwajul maratu ibna zawjati abiha mai rajulin gairi haka ma ita ma mace ya halatta ta aure ɗan matan ubanta daga wani mutum daban kamar yadda aka yi wannan an auro wata mata a gidansu ashe ta daman tana da 'ya'ya mazaje da yiwa sun zo gaishe ta za su gaida uwarsu su kenan suka ga wata a gidan wato yar kishiyarta kenan ko ba ka bane to ya halatta halatta aure ko da kuwa wannan matan ta haihu a wannan gidan ya halatta saboda mai saboda ubansu ba ɗaya ba ne tun da ubansu ba ɗaya ba ne to babu matsala ina ba ta an gani na'am kamar yadda wancan ya halatta haka wannan ya halatta ina fata ba rude ba eh, don kar wani rude ya je rude magana ya ce an halatta abin da ya haramta na'am wa yajuzu lil hurri wal abd ya halatta ga da da bawa nikahu arba'i hara'ira muslimatin aw kitabiyatin ya halatta da ko bawa auren ya ya'ya mata musulmi guda hudu rub ko ahalul kitabi ko musulmai ko ahalul kitabi to sai dai mafi yawa mutane yanzu malalata ne mutum ya je uku ma sai ya tike wani ya je uku ma ya yi riba ya dawo biyu wannan saboda fadin Allah ta'ala fankaihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a musulunci ya bada dama mutum ya aure mata guda hudu to ba za a wuce haka ba saboda haka inda hali ka yi aure ka sake karawa ka sake karawa ka sake karawa sai dai in talauci ya dame ka ka yi aure talauci ya dame ka to fita nema in ma ka kara ka fita nema saboda hadisin da ya ce idan talauci ya dame kai ta kara aure to za ka kara rigima wa kanka ne don hadisin bai inganta ba saboda haka yin kai kari sai ka daɗa faɗaɗa gona ko ka daɗa faɗaɗa nema kuma idan mata suka yi yawa ana son a wuri mata hudu yanzu da duk kusan kowannen ku yana da mata hudu ai da rage matan da suke duniya mai kwarai da gaske za ka ji wani yana cewa ke yana gidan haya ne yan kana gidan haya ka koma kauyen ku mana a kauyen ku za ka zauna gidan haya ne ba ba maki yanzu in ka je shafa ma za ka ɗibi fili ka yi gini yadda ka ga dama amma dai in kana da hali ne za ka yi aure in babu hali ba yadda za a yi ka aura kuma matanka suna fita nema kai ba za ka iya daukan da wainiyansu da su da yayayensu ba saboda wata sai kana ganin kamar ba za ta haihu ba sai ta zo duk shekara sai ta haihu ina ganin kwanan nan ma a facebook wani mutum mai matarsa ta haifi tagwaye tagwaye sau biyar sai ya gudu ya bar gari tagwaye sau biyar tana haihuwa kun ga goma kenan eh na biyar din aka ce biyu ya ce biyu aka ce biyu in an hada goma kenan shi kenan kawai daga wajen sa ya kwana aka neme shi aka rasa ya shiga duniya saboda yana ganin takwas ma yaya balle eh, kuma kusan masu haihuwa ya'ya biyu din nan sai an taimaka musu da madara madaran nan kuma ta yi tsada in yara suka fara wayo akwai sarala yanzu kama ana shan sarala din nan kuwa ana sha ko eh. Eh, amma ba irin wannan don mata suna ba da irin wannan kunu na abin nan kwarai na gwangwani din nan to yakan sa yara zawayi ba za su yi kiba ba ba za su yi lafiya ba amma ka samu sarala irin na da to shi yakan sa su lafiya to wane ne za sai ka samu uban ma baya da saralak jikin jikinsa duk ya zubi eh Allah ya taimake mu na'am walil abdi nikahu arba'i ima'in muslimatin fi ma bawa yana da yanci ya auri mata guda hudun uru, amma bayi saboda bawa baya auren ya saboda za a samu matsala walil hurri dama yana da yancin ya auri bayi guda hudu rob din kashi al'anata idan ya ji tsoron yin zina walam yajid lil hara'iri amma bai samu wadatan da zai abi yaya ba sai dai kuma ya sani 'ya'yansa bayi ne akan yaje yayi zina gara ya auri baiwa wanda idan ta haihu duk 'ya'yanta ai kamar akuya ce mutumin da yake da akuya da wanda yake da gunsuru sai akuyan ta haihuwa Ya'yan akuyan nawaye mai gunsuru zai zo yana rikici ai mai sa abu ma yadda za ka daki gunsurun wani lokaci haka za ka daki mai gunsuru ka kore shi kwarai da gaske to haka abin yake hmm, wannan aya ta yi magana wa mallam ya tsafi minkum wal abil bayna nisa'ihi sai dai kuma ba zuga ka ake baka tara mata ba tare da kayan adalci a zakaninsu ba duk wanda ya auri mata ya adalci zakaninsu. annabi ya ce duk wanda bai adalci zakanin matansa guda biyu ko fiye da haka ba to ja a yau malkiya mace wa shiqquhu saqi zai zo ranar takin alkiyama rabin jikinsa a rube ko ya lalace a da sukan ce rubewa saboda su ba su cika ba su san paralyzing ba paralyze daga baya ne a yi zo kwarai da gaske yasa malaman da sukan ce socket rutsetse kai sai kai ta jin mamaki alhali socket ne ya riga ya sake yayi paralyze wajen baya aiki saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku yi adalci a tsakaninsu amma in kun ji tsoron za ku yi adalci ba fa haidatan, to ku auri guda ɗaya aw ma malakat ko abinda daman ku ta mallaka na bayi su ba lalle ku yi adalci tsakaninsu ba amma in ƴaƴa ne sai kun yi adalci sai dai masabar malikiya suna wata fassara kamar yadda suke a cikin waɗansu littafai wasu malamai suna cewa idan 'yar gidan mai hali ne to irin shigen ginin gidansu da abincin gidansu da tufafin gidansu za ka bata idan ka auro 'yar gidan talaka a matsayin kishiyanta ita ma shigen ginin wato da ubanta ya yi inda uwarta take zaune da irin abincin da suke ci da tufafin da suke ci za a bata amma kuma suna igiyan aure guda daya to aka ce wani lokaci za a samu mushkila za a samu mushkila zance mafi inganci idan ka aure su to kai ake dubawa kai adalci daidai gwargwado a tsakaninsu wajen ciyarwa da tufatarwa da wurin zama da abubuwan masarufi wato na yau da gobe wajen soyayya kuma an fada mana walantar safai ruwan tadilu bainan nisa walau harastun wannan ba zai yi ba ina fata an gani saboda haka wa alaihin fakatu, wa sukuna bi qadari wujdihi akwai mai ciyarwa da wajen zama gwargwadon samunsa waɗannan su ne abubuwa guda biyu da suke da muhimmanci kwarai da gaske baya da za ya ba da aure wa mutum baya da inda zai ajiye matar baya da za ya ba da aure wa mutum kuma baya da sana'an da zai ciyar da matar shi yasa wani lokaci za ku ji ana bayani amma an fi karkata wajen ciyarwa sai kuma yanzu da yake akwai cutan aid jama'u na abin nan ana duba lafiya kwarai da gaske yanzu zamani ya kawo ma abin da ya kafi sikila saboda sai an duba group din jini kwarai da gaske wanda da duba bu waɗannan to amma a nan cikin risala ma zai kawo mana alkhiyaru wal uyubu kwarai da gaske wato a da'in wadansu ba su fahimci abin da kyau ba ne akwai waɗansu malamai idan za su ɗaura aure sukan yi bayani akan aibobi su sai ya kamata a duba a yi bayani domin mutane su rike sun kara zuwa samu ɗaya daga cikin waɗannan aibobi a tattare da matan ko kuma tattare da mijin amma duk illan da aka samu idan ɗaya ɓangare ya haƙura shi kenan in ɗaya ɓangare ya haƙura shi kenan amma in bai haƙura ba to ana iya rabuwa sai a raba su cikin mutunci ko kuma zuwa wani lokaci a nema matsayin magani idan abin bai warke ba to shi kenan dattawa sai su zauna su raba su cikin mutunci kwarai da gaske to akwai wannan babi a nan cikin risalar nan ma za mu karanta kuma yana da muhimmanci ya yi kokari a duba to a yanzu za ga ana ambaton waɗansu abubuwa ba wai ba su da muhimmanci ba ne su ma suna da muhimmanci Kun wani ma zai zuwa ce yaron baya kaye kaye kwarai da gaske yana da kyau in wani za ka gashi kamar mai hankali daga zan mahaukaci ne a boye saboda in ya ce tumaki ma sai ya tsuguna musu ya dauka dattawa ne da fararen kaya kaga akwai matsala akwai matsala kuma wani za gaiki da biyayya biyayyan ma da yake za ka ce kai an yawa ne da lafiyansa don saboda biyayyan ya wuce hankali farai da gaske biyayya in ta wuce hankali matsala ne kuma masu shaye-shaye suna da wannan ko ba ka bane to yana da kyau ire-iren waɗannan abubuwa a yi bayani inda za ta zauna naka ne ko gidan haya don wata idan za a haɗa ta da iyayensa za ta yi ce ba ta yadda ba saboda rigingimin da ake samu ƙwarai da gaske musamman ma iyaye mata saboda suna da fitina hmm, wannan shine gaskiyan zance suna da fitina amma iyaye maza su abu ne mai sauki shi idan ma gida suka kare babu abin ya gada ma a zaure zai ringa kwana zai ce karku damu ku kuna cikin gida da kai da matanka da 'ya'yanka shi kuma yana kwana a zaure a waje ma zai kwana daman daɗin ta akwai masallaci a kusa shi kenan daman tun da ya yi ritaya ritayen kenan sun gara ya kare a masallaci wala Allah ko da bai istighfari da yawa ba dan wato wanda aka yi jefi jefi Allah zai gafarta masa uba sai ka samu bai da fitina da za a yi abinci jikokin nan su cinye ko matan nan a ce sun cinye abinci wallahi ba zai magana ba amma in uwa ce za ta haƙura ai ba za ta haƙura ba ya sa duk wanda Allah ya jarabe shi da wannan sai ta kasan zan ba a halarsa waje guda ka zauna a gefe ba san menene ake yi ba ya fi sauki amma an kari ko leda kullum za ka shigo da leda ka ajiye ka mata gaisuwa sannan ka karasa ba ka yi bayani ba to ka tabbatar sai ta zarge ka kan wannan leda amma ubaki ba ruwansa ko sau ɗari kari ko leda ba zai ce maka komai ba sai dai ce goro ne in goro ne ka bani in ka ce ba goro ba ne ba zai ce maka me a cikin ledan ba shi ba ruwansa wannan kenan don haka za ka ciyar ne za ka tufatar ne za ka zaunar da ita gwargwadon halinka sai dai a yanzu an samu samari 'yan karya ke za ba su kai labari sai ga wani yaji ya kama wato gidan haya babba ko da yake waɗansu wato son banza ne zai je kama babban waje dama za a ce a'a a kara makallawa malam kabiru daman shi ne uba zai ba da ya zai ce to za a zuwa duba inda za a je ta sai ya je kamo babban waje haya saboda ya san malam kabiru in ya tura aka je aka gani zai ce to kujerun nan a yi guda kaza gado a yi guda kaza eh, a yi mai faɗin kaza don akwai gadon da mutane sha biyu za su yi kwanci a kai shi kuma ya yi haka ne ya je runtumo babban waje saboda ubanta ya ji jiki to shi yasa in kai rashin gaskiya sai Allah ya kunyata ka don gara ka tsaya a daidai kai akwai inda za a ji a samu cikin ɗakin wato gadon bai wuce irin gadon yan makaranta ba in ma ya wuce da kaɗan ne to don gara a yi wannan ku tsaya daidai ku tunda a ka'ida ma mace ta haihuwa haihuwa ɗaya biyu uku inda hali ya kamata a canza mata gado domin jegon farko da na biyu zai lalata mata gado. inda hali sai mijin ya canza ba wai uban ba eh miji ne mai canzawa na'am to wannan kuma malamai suna cewa an samu wannan fassara ne na annafafa ciyarwa wa sukuna da wajen zama gwargwadon halin mutum saboda falin Allah ta'ala li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha saboda karka je ka debo rigiman da karfin ka. ka zai a daidai matsayin da Allah ya ajiye ka amma ba hana irin wannan na farko ba in ka auri mace da farko gidanku gabza yake ci gidansu ma gabza yake ci to ranar farko din da ya kamata ka shigo da kaza shi gari in an tashi a samu buredi mai laushi da kwai da dankalin turawa kaga shi gari kuma sai a samu ainihin hanta da miyan hanta da masan shinkafa waki gari bayan ka mata na kwana uku sai ka ce to mu dawo abin da muka saba a ka ake na'am wala kasama fil mabiti li amatihi wala li ummi waladihi babu rabon kwana ga baiwansa ko kuma salakansa yana da baiwa sai amfani da ita sai ta haihu to waɗannan babu rabon kwana saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake da matansa da ainihin kuyangunsa Mariya al da Raihana to waɗannan baya ba su kwana kwarai da gaske na'am wala nafaqata lizawja sai dai babu ciyarwa ga mace hatta ya kula biha har sai ta tare kun san da idan aka yi aure mace za ta yi wata shida ko shekara guda gidansu eh mu mun ga wannan za a yi aure wata ki da shekara guda ba wai babu wani abun nan bane a'a in aka yi auren sai a bari sai kuma lokacin da za ta tare za a zuwa sashi na daban a lokacin ne suke yin nakiya da tsatsafa da menene sai shekara guda bai baci ba to lokacin da aka yi aure mace tana gidansu in ka zo ma hira za ka zo kai ba za ka yi komai ba irin yanzu ba kai wata kida to sai kaga kuma ana kokarin gara tattara ta kai ta don za ta haihuwa gidansu duk da kasancewa an daura aure ba haramun ba ne to amma na da su suna danne zuciyarsu wallahi sai ta shekara guda shekara guda ba ta san namiji ba kuma mijinta bai santa ba amma mu yanzu ba za mu yi wannan hakuri ba sai shirme kawai ba za mu yi haƙurin nan ba to ya halatta daura auren mace ba ta tare ba tana zaune a gidansu saboda wani dalili to ta yadda ita ba dole ba ne amma in za ka zaga to ka yi ka eh. au yud'a ila dukuli haka ya sadu da ita ko kuma ya nemi saduwa da ita wa hiya mimman yuqa mithluha kuma ta kasance daga cikin wanda ya halarta a taki irinta tun wani lokaci za a iya daura aure wa yarinya ba ta girma ba to sai a bata sai ta girma ana yin haka amma kaga yanzu ba zai yi ba amma mutanen da su sukan yi haka da annabi ya auri nana aisha ita zauna a gidansu bata tare ba sai da ya je binnin madina saboda haka ya halatta kuma za ga iyayen suna iyaka kokarin suna iyaka kokarin ba abin da zai faru saboda hakan yarinya ce bata gama cika ba ana iya daura mata aure suna ka daura mata aure nan sai ta zauna hannun iyayenta shekara ɗaya kara biyu sannan sai su kai ta amma ban da yanzu wannan shine sai a biya hankali نعم ونكاه التفويل جائز لن تفويل يا هلتا وهو أن يقداه ولا يذكران لصداقة shine su daura aure ba tare da sun ambaci sadaki ba ba wai a kada sadakin ba kwata-kwata idan an kada sadaki kwata-kwata auren bai halatta ba mun fada a can baya la nikaha illa ya bi sadakin dole aure ba zai tabbata ba sai da sadaki to amma idan aka zo daura aure lokacin da za a yi siga sai suka yi shiru ba su ambaci sadaki ba aure yayi kwarai da gaskiya aure yayi wannan shi ake kiransa ne kafu sabwe to sai dai kuma sun mala ya biha hatta ya kure da laha sai dai ba za a bari ya sadu da ita ba sai ya yanke mata sadaki na farko kenan fa in farada laha sadaqal misli lazimaha idan ya yanke mata sadakin irin kawayenta to sai ta hakura ta karba koda tana son fiye da haka wa in kana aqalla idan kuma kasa ne da haka to fa hiya mukayyara tana da zabi saboda haka kawayenta ana ba da dubu ɗari shi da ya zo sai ce gaskiya hamsin zan iya bayarwa sai ta ce gaskiya ni hamsin ban yadda ba to tun da already bai sadu da ita ba to akwai possibility na warware wuri ko ka nemo cikon ko kuma a fasa to kun san wani lokaci samarin yanzu suna irin wannan dabara sai a yi shiru daga nan yana son ya takura ne ba haka ya kamata ka yi ba modibo saboda haka yanka ce za ka yi wa daman kana zuwa ka ce ka zo wajen wance sai a ce nawa ne sadakin da ka yanke to gara tare ka tun da wuri ka zo wajen wance ba zai yi ba fa in bai na huma, idan ta kyamaci sadaki kaɗan da aka sa to sai a raba auren tsakaninsu kun ga aure bai je ko ina ba sakin wawa kenan illa an yurdiya ha sai dai idan ya yarda da ita aw da laha sadaqa mislaha fa yalzamuha ko ya yarda da ita ko kuma ya ce to zai bada sadakin ya yarda zai bada dubu ɗari amma ga dubu hamsin abin shi bakin dubu hamsin shikenan saboda haka a takaice wannan yana so gwada mana ya halatta a laura aure ba tare da an ambaci sadaki ba amma ba a jefar da shi ba sai dai kuma abin da ya fi dacewa ba za ta tare ba ba za su kwana a daki ɗaya ba sai idan ya yanka sadaki to idan kuma ta tare har ta tare sun kwana har ma sun ɗauki kwanaki to dole bai sai zo ya yanka sadakin da ya ga dama ba a'a dole sai an zauna an tattauna sai dai kuma kun ga idan sun riga sun sadu da juna abu ya riga ya nisa saboda an taba samun haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani mutumi wanda annabi ya daura musu aure tsakaninsa da wata ba tare da an yanka sadaki ba da kuma aka zo aka yi yakin aka yi sulhul hulabiyya aka yi yakin kaibara maza Allah ya baki rabo sai Allah ta'ala ya dauki kwanakinsa to lokacin da yake magagi zai bar duniya waɗanda suke sahabban da suke wajen sai ya ce kun san annabi ya aura mun aure da wance aka ce kwarai da gaske ya ce to ba an baci sadaki ba to ina shaidar da ku rabona da za a bani na kaibara shine sadaki na bar mata gaba daya kuma suka zo suka ba da wannan shaida tunda dai an yi auren tafuyi ne ba tare da an yanka sadaki ba kuma har ta tare to shi ya ba ta ma sadaki fiye da na kawayenta saboda cikin hadisin sai da aka ambaci yawan ma yadda aka sayar da rabon nata kai bara kamar misalin a ce mace ce tana bauchi ka ba ta wani abu wanda yake Legas. yaushe za ta je Legas? ai ko abuja ma ya yi nisa ka gani ya yi nisa saboda ba wajen zamanta ba ne ko tana ningi sai ka ba ta sadakin gona a kafin madaki yaushe za ta zo kafin madaki ba za ta iya zama ba saboda ya fi karfinta to sai a yi kokari a sayar mata da gonar sai a kai mata sadakinta to shi yasa ake son kyautatawa eh, abinda ake nema kyautatawa amma abinda ya zamo wajibi tun da ba a yanka ba to sai a dubi kawayenta daidai abinda aka bada sadakinsu sadakinsu shine nata to amma an ka kara mata ka kyautata ne ina fata an gani amma an ka bada kasa da haka kuma akwai alamun cutarwa tun ba daidai ba ne hmm, shi yasa aka ce tun kafin ku sadu da ita ya kamata ka ambaci sadaki tun kana zuwa ana rikici ko na jayayya da kai wannan kenan wa idhar tadda ahlu zawjaini sai maganar ridda kun ga bai ambata mana a can ba amma suna daga cikin matsalolin da suka shafi aure ma'aurata guda biyu ne suke zaune sai ɗaya daga cike ridda to in fasa kan nikahu bi talakin wa kan qila bi ghairi talakin aka ce aure ya warware da saki wannan suka ce babu maganar saki in dai musulmi ne guda biyu matan ta yi ridda to aure ya fashe ko kuma shi mijin ne ya yi ridda to aure ya lalace a take ba sai an ce an sake ba saboda babu aure tsakanin riddadde tsakanin kafiri da me da musulmi wala tumsiku bi isamil kawafiri abinda Allah yake kenan saboda haka ba a riko da wannan igiya na kafirci wa idza aslama alkafirani kafirani to idan kafirai guda biyu suka musulunta fa mata da miji suka zo suka musulunta sabata ala nikahihima to za su tabbata bisa auren su koda kuwa sadakin giya ka bayar ko da auren an je an yi a gindin dutse ne inda ake bauta ko dodo ne ya daura auren sai musulunci ya kan rufe ido a kan abu na baya saboda kun san mushkilan idan ya kasance wanda ba musulmi ba suka yi aure aka samu yaya kamar guda goma sai suka zo suka musulunta sai kace auren bai ba yaya goma ya za ka yi da su Eh, ya za ka yi da su da shi yasa musulunci yake rufe ido tun da a lokacin sun yadda da wancan ka'idan ne sun yadda su a tafiya haka amma abinda ba yadda da shi ba shi yasa waɗanda ba musulmi ba wato hatta iskanci ba su yadda da iskanci ba domin ka samu al'ada mai kyau ba a yadda da iskanci haka kawai ka samu mace ka mallake ta kai ta tura mata ciki bayan ta haihu sanan daga baya a zo a yi aure a kuma al'adar mafi yawan al'adu ko na gargajiya ne to ba maganan zina mafi yawan su ba maganan zina in aure aure kawai in kuma iskanci iskanci Allah ya kyauta saboda haka yin an samu kafirai guda biyu ko da wani irin kafirce suke yi mata da miji an musu aurensu cikin kafirce sai suka musulunta to aurensu yana nan daren da kam sai dai kuma sai a karantar da su dokokin musulunci su gyara wa in aslama ahaduhuma to idan ɗayan su ne musulunta fa fa zalika fasqun bi ghairi talakin wannan fashewan aure ne ba tare da saki ba wanda yake ba musulmi bane sai matan ta musulunta to aure ya lalace sai dai ya ka'ida idan bata kammala idda ba istibra'in da za ta yi musulunta to za a mayar masa da matarsa za a mayar masa da matarsa wasu kuma suna ganin ko ba daɗe ko ba jima matukan wani bai aure ta ba to shi ya fi cancanta idan ya musulunta daga bayanta idan kuma shi ne musulunta to babu aure tsakaninsa da matansa babu aure tsakaninsa da su tunda ba musulmi bane ko ba musulma bace ba musulmai bane to amma kuma idan suka musulunta abin bai dauki lokaci ba to shikenan auren su wancan yana na amma in abin ya dauki lokaci fa eh, kun san wani abu zai iya giddawa kai da ka musulunta kace ba ruwanka da ita shikenan kawai sai wani farkanta sai mai gurbinka sai bayan shekara ne ko shekara biyu ko watanni shida sai ta yi tawaye ta ce ita za ta musulunta sosai ta dawo sai ku dora kan auren farko bayan wani farka ya zo ya mai gurbinka ba zai yi bayi sai ta yi tsibirai domin a tabbatar cewa ba ta ɗauki ciki daga wancan shegen farkan ba eh, tun da ba mutumin kirki ba ne fa in aslamatiya idan ita ce ta musulunta kana haka biha wato shi ya fi cancanta da ita in aslama fil idda amma idan ya musulunta kafin ta kare idda wannan malaman fikihu ne suka yi kiyasi kamar yadda kuma na kawo ɗaya fassarar waɗansu sun ce ko ba daɗe ko ba jima tun da dama already shi bai musulunta ba ita ta musulunta sai aka ce auren ya lalace to kafin wani aure ta bayan ta yi istibra'i sai ya musulunta to suna kan aurensu na farko da da musulunci ya yarda da auren farko inda sun musulunta tare da ba za a raba su ba wa in aslama huwa idan shi ne ya musulunta wa kana kitabiyya matarsa kuma ahlul kitabi ne sabata alaiha to sai ya tabbata akan akan auren su saboda matan ahlul kitabi idan babu giskanci a ciki musulunci ya halatta aure su fa in kanat majusiyya idan ko ba majusiya ce arniya ce aslamat ba'dahu makanaha zaujai ne. yana musulunta immediately ita ma sai ta musulunta nan take su auren su yana nan kamar yadda ya ambata mana baya amma abin yayi nisa wa in ta akara zalika in hakan yayi jinkiri to faqad banat min hutani santa da gare shi dun ba a san me zai biyo baya ba wannan kenan to abin da yake reke a karkashin wannan matsala wa idza aslama mushrikun idan mushriki ya musulunta wa inda huwa aktsaru min 40 sai aka samu matansa sun fi hudu fal yaktar arba'an sai ga zabi hudu a cikin su da tanki tanki wai fariqu baki ya kunna sauran sai ya rabu da su eh a zamanin annabi an samu gaila na sakafi warai da gaske shi ya musulunta yana da mata nawa matansa goma akwai wanda ya musulunta yana da mata biyar to sai ya zaba eh, yadda zai zaba ne kawai sai ya rufe ido Su wanda ya taba yi. in kuma ya ga dama zai ce da ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu kun ga ya zabi na sama kenan in ya ga dama kuma sai ya ce da ta shida da ta bakwai da ta takwas aye eh? da ta bakwai da ta takwas da ta tara da ta goma in ya ga dama zai dauki na tsakiya duk yadda ya yi saboda duka aurensu ya tabbata amma mukilan adadinsu ya yi yawa to maimakon a rusa masa gaba daya sai aka ce to babu yadda za a yi ya yi ci gaba da mu'amala da su sai ya zabe hudu in ya zai yana ta tunani sai ya kira wata sai suka kwana already ya zabe ta kenan saura uku kuma dole ya sa masa ido saboda yanzu ka'idan musulunci ne to amma ka san da mutum zai aure ma mata goma wai kenan kuma su suke noma shi yana kwance yana ta yayansa arba'in shiriri ta yana ta barazanan kirme amma su suke noma a ko waɗansu wanda suke da aladu iri daban-daban waɗanda muka yi mu'amala da su zaka ka samu matan su suke rike da gidan su suke rike da gidan da yamma ke kuma ya tafi wajen shan burkutu eh, in ya sha burkutu ya bugu 'ya'yansa ne za su dawo da shi gida in yana da yaya da yawa ko ya zage wani ba za a taba shi ba in ba da yaya kuma ya zage wani a daka shi da kyar matan za ta kwato shi Allah ya kyauta saboda haka Tun mutumin da ya musulunta yana da mata fiye da hudu to ya zafi hudu to ga maganar liyani wa man la'ana zawjatahu wanda ya la'anci matarsa saboda ta zo da wani da wanda bai kama da shi eh kun san mafarin jayayyen kenan ko ta zo da ciki shi kuma yana ganin wata kaza ko shekara kaza bai sadu da ita ba kuma sai ta zo da ciki yana shakka to bai sai kori cikin nan nan take ba ya eh, kwarai da gaske an ka wuri mace ka zo ka sadu da ita to wannan sadu wanda kai da ita guda daya in Allah ya kaddara za ta yi haihuwan yaya goma <laughs> ya yi girgiza za ta yi haihuwan yaya goma sai ta haihuwansu sai ta haihuwarsu yayanka ne in kana son ka ture to kenan sai ku zo masallaci ka tsine mata sau biyar ta tsine maka sau biyar ka la'ance ta sau biyar ta la'ance ka sau biyar to wannan babu aure tsakanin ku har abada kuma daga kan ƴaƴan da kace ba naka bane ba naka bane ta ne amma ba wanda ya sai kira su ƴaƴan zina sauran hukuncin kun je lahira in ka dawo ka zo ka ce kai amma ni na ganin kaman wannan fa yana kama da ni da ce kamar ɗana ne fa da menene don aka kafa shaidu shi kenan kawai sai a kamo ka a yi maka bulala tamanin a daga ka a ce ki yi haƙuri ki koma ya cuce ki amma ku sani idan kana aure da mace kana tare da mace sai ta haifi yaron da baya kama da kai wannan ba dalili ba ne na kai mutunsa ba mamaki sai ka samu kai ma da aka haife ka baka kama da ubanka ko ba kama da uwarka ko ba kama da kakanka wanda ya haifi babanka ko wanda ya haifi ko wanda ta haifi mahaifiyarka ana samu ko ba samu saboda haka yin kai musun wannan to kai ma ya kamata a ce an yi musun ka tuntunin saboda yadda ka ga mutane an ba ku dama ku yi aure ta kowane bangare to kowane irin ruwa yana iya shiga kowane irin ruwa yana iya shiga za ga wani farisol ne amma sai ka samu kakansa baki sitek ne wallahi gawayi ma mafi shi haske amma ki ya fito farisol amma yin ka duba ka bincika sai ka samu wata umman fara ce ya tsinci wannan ko wani babbansa fari ne ana iya samun tagwaye sai ga sun fito daban-daban wasu tagwaye kuma sai su fito iri daya ba domin ma sun zauna a hannun uwansu na wani lokaci ba ne wallahi ba ta iya bambanta su to saboda haka idan mutum ya yi yana inkari shi yana ganin kamar ba ɗansa ba ne to haka kawai ba zai abin nan ba man kana so ka yi musunsa to ku zo ku yi la'ana shi ne liyani Allah ya sauwake wa malla'ana zaujatahu duk wanda yayi mula'ana da matarsa ta tsine masa ya tsine mata lam tahilla abada har abada babu aure zakanin ko su suka rage a duniya wa kazalika sai ce kamar ma a wata fassara allazi yatazawwaju almar'ata fi iddatiha wanda ya auri mace cikin iddanta wa yata'uha fi iddatiha kuma ta tare a cikin idda kuma ya sadu da ita to shi matarwa za su za a yi babu aure tsakanin su har abada amma wannan akwai sabani eh saboda idan mutum ya je zina da mace bayan ya yi zina da ita ta yi tsibira'i sai ya aure ta aure ya yi kobe ba aure ya yi wancan zinansu yana nan yana rubuce in allah ya fi musu kike ne idan bai ya fi musu ba kuma hasari ne sai dai dama abinda ake gudu mutum ya yi zina da mace ba ta yi istibira'i ba ya aure ta kuma ya ci gaba da saduwa da ita har ta haihu to waɗannan 'ya'yan za su zo cikin rikici. ya kamata a gani don haka mace idan tana cikin idda mijinta ya sake ta ko kuma iddan mutuwa to haramun ne a nemi aurenta mun karanta a can baya sai dai ba hana ka kai jirwaye mai kaman wanka ba musamman ma idan mijin mutuwa ya ko sake uku ne amma ka ko sake uku ne a ce misali liman ya saki matansa sake uku shi kenan sai na ibinsa ya aura ai ba zai sake jan sallah ba ko kuma liman ya sake sai ladan ya aura wala komi na tiyar ladan ne sai ya raba ki da masallaci yin da kasancewa kaga ai ba haramun ba ne eh ba haramun ba ne amma zai kawo rigima tsakani yau ne muna taɗi da wani wani dattijo lokacin da muke yara akwai walansu dattawa guda biyu dukkan su sun rasu sai Allah ta'ala ya jefa musu fitina akan mace guda daya wallahi idan wannan ya aure ta ta danyi wani lokaci ta haiku da ɗaya ko biyu sai ya sake ta sai ɗayan ya aure ta ta haiku ɗaya biyu ko uku sai ya sake ta sai ɗayan ya sake aurenta haka suka yi ta iya tsakaninsu to wannan ba haramun ba ne za a iya samun haka amma sai dai mukilan ni abinda ido na ya gwada mun ne shine a masallaci ba sa zama a sahu daya wallahi ba sa zama a sahu daya gidajensu yana nan da nan ne sai kowa ya canza hanyar da yake zuwa masallaci da inda zai tsaya daban ne kowa ya sani to ɗayan ma ba zai je wajen ba shi ma ba zai je wajen ɗayan ba amma dukansu gaba ɗaya su Allah ta'ala ya dauki rayukansu ana iya samun haka to saboda haka liman ya saki matarsa kana ladan ko kana na'ibi ka je ka aure ta ina zauna lafiya a masallacin hannunka mai sanda da Allah ya waki. na'am ga wannan kenan saboda haka haramun ne a yi nema cikin idda idan aka yi nema cikin idda amma ba a daura aure ba sai da ta kammala idda aure ya yi sai dai kuma ba kyauta ba idan aka yi nema cikin idda aka daura aure tana cikin idda aure bai yi ba sai dai a nan ya ce idan ta tare har ya sadu da ita to za su za a yi babu aure tsakaninsu har abada to amma zance mafi inganci duk auren da aka yi cikin idda shi ba sai ka ce ka sake ba tarwa za su za a yi haka ne don auren ma bai kullu ba balle a ce an sake ina fata an gane to amma daga bayan suka tuba ka gyara abun nan ne suna yi a wurin wala nikaha li abdin wala li amatin babu hali babu aure babu halin bawa ya yi aure ko baiwa ta yi aure illa an yi azana sayyidu sai su ya ba da izini ne wali wannan ita ce ka'ida hadisi ya tabbatar da haka sannan kuma wala taqidu imra'atun wala abdu mace ba ta kulla aure bawa baya kulla aure ba su zama wa waliyai karin bayani ne akan walittaka wala man ala ghairi dinil islam nikaha imra'atin haka ma wanda addininsa ba na musulunci ba ya daura auren mace ba zai yi ba ya sa kuwa halin kitabi ne to sai ya samu abokinsa wanda yake musulmi ko a samu shugaban musulmi shi kenan na ka samu shugaban musulmi shi zai daura auren amma wanda ba musulmi ba ya zama wali ba zai yi ba amma zai iya zuwa zai iya zuwa inda za a daura auren amma ba zai iya bayar ba sai ya samu abokinsa za ka samu ko akwai abokinsa ko ɗan uwansa in babu to shugabancin musulunci shi yake yin tasiri a irin wannan waje ko sarakuna da kuke gani sarakuna da hakimai da dagatai da masu unguwanni da abin nan asalin shugabancin su fa wannan ne amma daga baya shiriri ta yi shigo ciki warai da gaske saboda haka ko shugaban karamar hukuma ne ko kansila ne kuma tun da musulunci ya yadda da shugabanci irin wannan sai dai in zalunci ne to shi ma kunga zai iya bayarwa to balle kuma a ce shugabannin musulmi nakan ji mamaki mutumin da zai kasance za ka zo kana sallafa a masallacin mutum yana maka magana ko yana abin nan ba za ka saurare shi ba amma za ka saurari maganar shugaban karamar hukuma yana daga cikin problem mu. saboda malamanmu ba ma ganin su da martaba ba ma girmama su wani ma sai ce yana mun magana ma zan wanke ki da mari wallahi da zan san za ka faɗi wannan magana in aka zo sallah zan ce ka fitar ga masallaci na a kwarai da gaske in ba haka ban sa yan agajin su wogon ka maka mari Allah kyauta eh, na'am wala yajuzu an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan kufa bai halatta mutum ya auri wata mata liyu hillaha domin ya halatta ta liman tallaqaha salatan ga wanda ya sake ta sake uku wala yuhilluha zali. kuma hakan ba zai halatta ta ba wannan kan balo balo annabi ya fada annabi ya ce Allah ya tsine wa wanda ya aure irin wannan almuhallila walmuhallila lahu Allah ya la'anci mai halattawa da wanda aka halatta masa saboda kan ka saki mata saki uku sai ka je ka samu wani abokinka sai kuka yi yarjejeniya da shi ya aure ta tunda an ce fala hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gaira. wannan ita ce kaida to sai ka je ka samu wani wawan abokinka ka yazo ya aure ta idan ya aure ta bayan dan kwana biyu ya sake ta domin ya abun nan shi koye yadda saboda yana tausaya maka dukan kutun da abokan juna ne yake nan aka je aka yi haka to na farko da kuka yi haka dukan ku Allah ya tsine muku da kai tsohon miji da mijin wacin gadi duk Allah ya tsine muku sannan na biyu kuma wannan tun da kun gina ki akan haka ko ka sake ta kai mijin wucin gadi to miji na farko ba zai mayar da ita ba bai halatta ba amma ita da mijinta ya sake ta suke nan da kaje jaje sai ta ce ai da kai za a yi ta ce mala ya haya daman kullum da kuke zuwa gidan gidana nake yin abinci yi na inganta abincin nan saboda kai ne saboda haka malam ya haya ni kan sai kai a'a abokinmu dai a yi haƙuri ta ce ni fa sai kai shi kenan kai ko da kaje sai ka sazu kace ni fa na je ya ji ma wance bata ce sai ni kaza kaza kaza ka amma ko kai karka ce amana kace zan ci amana zan ci amana kaje ka samu sadakin ka aka je aka yi magana aka daura aure da aka daura aure wata ne wata biyu wata uku wata kawai sai ta maka ziya sai ka sake ta lokacin da za ta fita ta ce wawa dama na yi haka ne domin abun nan naka shikenan ta sha warai da gaske amma da ta ce maka wawa yanzu da abokinka na farko za ku sake zuwa gidan wato na kawo wannan misali ne ita fa ta yi wayo eh ta afkar da abokin mijinta shi kuwa shiga saboda haka ran da take so a sake ta tace wawa kawai ta zuzza ta faɗa maka bakakin maganganu kace kai ko ka sake ta na sake ki ake daman haka kike tace wawa daman ni na maka haka ne domin kai abin nan ne so tunda ita ta shirya to ita bata shiga cikin inuwa ba kai ne dai wawa eh yi bai biyu babu ya, eh babu tsungu babu tarko kenan na? Eh, waye ya hala eh, in abinda ake magana kine idan shi mijin ne yayi ko kuma shi mai auren ne yayi da wannan niyya sune ne kawai amma ba haka ba eh, ba ba mazala farai da gaske saboda me saboda ai an san abin da yasa kai da ka sake ne da abin nan kai ne ake maganan wawan ne kuwa saboda in baka sake ba idan baka sake ba ki wancan yaya ma za a yi hata yi idda ma ya aure ta to amma kuma da kai da niyan daman don ka halatta ma wancan ko kuma shi ya zo ingiza ka don ka halatta maka to shine la'anan sai ya shiga kuma auren bai yi ba ina fata an gane to amma yanzu wannan da ta zo ta ce maka wawa kaza kaza in ta je ta gama iddanta kike nan tsohon mijinta yana iya aurenta ta sai dai kuma an raba abokan takan ku kenan har abada mazalan kenan eh don zai wahala ku saki shiri wala yajizu nikahu al li nafsihi bai halatta mutumin da ya ihrami da aikin haji ko umra ya aure wa kansa bare da gaske wala ya kai dunika halli gairihi kuma ba zai daura auren wani ba shi yasa duk wanda ya tafi aikin haji baya daura aure ba a daura masa aure haka ma matan har sai an dawo warai da gaske wannan ka'ida ce aikin haji ko umra saboda kana cikin wannan ihrami ba zai yi ba sai dai ka gama aikin haji jirgin ko bai taso ba to shikenan wannan ana iya daura maka aure ko a can ma kuna iya auren sai ka samu wata takari kawai a daura maka aure ka dawo Allah ya kyauta na'am wala yajuzu nikahul maridi to fa wa yuftaku bai halatta auren mara lafiya kuma ana lalata auren mutumin da ya kusan mutuwa kwarai da gaske mutumin da ya kusan mutuwa to bai halatta aurensa saboda me saboda ya yi kusan mutuwa karfi da yaji yana son ya shigo da wata cikin gado ne ba zai yi ba haka ma ɗaya ɓangaren ɗin mutumin da ya kusan mutuwa sai ce ya saki matarsa saki ya yi amma in ya mutu a wannan rashin lafiya kuma za a ba ta gado saboda yana son ya kore ta ne ina fata an gane wannan ki ya aure ta suna cikin rashin lafiya tana yana cikin rashin lafiya ya aure ta aure ya yi, amma sai mutu cikin rashin lafiyan ko ba za a ba ta gado ba amma aure ya yi saboda aure ba a wasa da shi kamar yadda yake yana cikin rikin sai ya sake ta saki ya yi don ba a wasa da saki amma kuma idan ya mutu a cikin wannan rashin lafiya to za a ba ta gado don ya kore ta ne ina fata an gani ya sa wasu ma suke ganin cewa duk matan da mutum ya sake ta kafin ta kammala idda sai Allah ya masa rasuwa ko da ta hanyar accident ne to tun da bata kammala idda ba matarsa ne tana cikin igiyar za ba ta gado sai dai za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba akwai sabani tun da already tana cikin wata idda iddan saki wadan suka ce ta kammala iddan saki ta zo ta jira gado wasu kuma suka ce akwai ta ta iddatai ne tunda za ka yi gado to za a sata ta yi ta kaba tunda a lokacin zai iya dawo da ita tunda ba ta kammala idda ba wasu suka ce ko sake uku ne tunda ba ta kammala idda ba to shi kenan an samu tadakul na yi ne ina fata an gani to kusan abinda malam zai mana bayani kenan ina ganin barin karanta a gurguje wala ne nikahul maridi bai halatta auren mara lafiya wanda ya laushi wannan fa shine ake kafa hujja da cewa mai ciwon kanjamau ba yadda za yi zo ya aure to yana ciwon kanjamau gashin nan sheme sheme ya kusan mutuwa ya aure mai lafiya yana da ciwon kanjamau ko ita tana da ciwon kanjamau saboda ana ganin kamar shigarwa ne sai dai abin bai yi tsanani ba to shi kenan sai a samu mai kanjamo da mai kanjamo sai a halasu waje guda saboda tun da duk suna layin sun yi kusan mutuwa ne amma ba lafiyayye da wanda bai da lafiya ba wayo saku idan aka samu auren da aka yi na marar lafiya to ba ta auren ake yi wayin bana biha falaha as idan kuma har ya sadu da ita don wani lokaci za ga wani bai da lafiya ne. ya ga ko tashi ba ya yi amma sai ga matansa suna haihuwa ya ina ruwanka da dogon bincike ba ruwanka da dogon bincike bai da lafiya ya aure ta ana ganin ba zai ya tafuka wani abu ba ta kwana daya biyu uku. sai aka gano aka ce aka zo aka tattauna aka ce ya yana irin wannan yanayi na rashin lafiya sai ta ce fa ya riga ya san ni fa na san shi eh, ya sa ake son mutane su san su rinka fahimta maganganu musamman irin na dattawa ne yanzu kaje kana ta bambame sai ta ce maka ya san ni fa na san shi sai ja daga nan da Allah wa wuya ka saurari maganar ta da kyau akwai abin da sakon da take faɗa maka eh to inda har an samu saduwa to za a ba ta sadaki fi sulusi mubadda'an Allah ya dauki ransa to za a ba ta sadaki a cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa da sadakin za a fara wala mirasa laha ma ba ta da gado tunda akwai rashin lafiya ne an shigo da mai gado ne karfi da yaji da kamata ya shigo da wanda zai gado lokacin yana da lafiya amma sai ya shigo da shi lokacin ya yi kusan tafiya ba zai yi ba walau tallaka almaridu imra'atahu da a ce mara lafiya zai sake matarsa lazimahu ghalib sakin yayi wa kana laha almirasu min amma idan ya mutu za ta yi gadon sa in ma ta fi mardihi zalika in ya mutu cikin wannan rashin lafiya za ta yi gado za ba ta gado wa man tallaka imra'atahu Salasan, to wanda ya saki matarsa sake uku za mu shiga wannan matsala mutum ne ya saki matarsa saki uku kalmomi daban-daban ko a dunkule Shi darasin mu na gaba insha Allah ta'ala da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh